matashin mawaƙin nan wato wanda ake lakabi da baban cakwai wato ahmad shanawa ya wallafa hoton jarumi alinuhu kuma mai da umarni a masana'antar kaniyu tare da wasu baƙin shi guda biyu da kasar indiya a assalamu alaikum masu kalamu da sauraron mu barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na tashar mu ta jaridar hausa kana kuma dai kada ku manta ku danna subscribe kana kuma kula tsakararrawa waɗannan bakin na sharan jarumi Nuhu sun wallafa hoton a shafinsu na instagram inda suka wallafa hoton a shafinsu na instagram suna maganar cewar we miss you wato suna kewar alinuhu haka zalika ya yi repostin a shafin na instagram sai kuma ahmad mai shanawa shi ma ya yi repostin da kuma rubutu kamar haka Allah ya ƙara ɗaukaka Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka sarkinmu abin alfaharinmu a masana'antar Kannywood bayan ya wallafa hoton jaruma Hadiza Gabon yana mata albishir da zai saki sabuwar waka mai taken Hadiza nan da kwanaki biyu. a wannan hoto na ziyarar da aka wa jarumi Ali Nuhu ya ta baza shafukan sada zumunta inda wannan hoton ya dinga shiga sako da lungu na shafin Instagram da Twitter inda aka dinga taya jarumin murna kasancewar yana da masoya har a kasashen ƙetare na ta haire da ke juna da ke kyawar kyamace kulle yana san to kada dai kuma ta domin kasancewa da tashar jaridar hausa a koda yaushe ku tana subscribe kana kuma kula tsakararrawa tashar jaridar hausa a bar alfaharin ku